ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون mulkin sammai da ƙasai duk na Allah ne shi kaɗai, don haka ba a bauta ma kowa a cikinsu da gaskiya sai shi, ranar da alkiyama za ta tsaya, wadda Allah zai raya matattu a cikinta, domin yin hisabi da bada sakamako a wannan rana. masu ɓatanci waɗanda suke bauta ma wani Allah za su yi asara masu ɓata gaskiya da tabbatar da ɓarna.